ku danna subscribe sannan ku danna wannan alamar ta ƙararrawar sanarwa ta yadda za ku dinga samun ƙaitattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora mun gode Assalamu alaikum masu sauraron mu da sake saduwa a daidai wannan lokaci a yau insha Allah za mu ci gaba da karanta muku littafin Dr. Tahir za mu ɗora daga inda muka tsaya jiya. Bismillahirrahmanirrahim. Laila ce kaɗai dama tun tana ƙarama yake sakewa da ita fiye da kowa ashe kuma ƙauna ce a tsakaninsu ba su sani ba. Ummi kuma na duban shi da kyau. Ta ce ni duk ban fahimci me kuke cewa ba waye yake son ta kuma sai yanzu Umma ta fara bata labarin duk abubuwan da suka faru. Ummi ta yi mamaki sosai sai kuma ta ce amma dai wannan yarinya akwai mara mutunci. Take ta ƙulla makirci haka kan ƙanuwar yarinya 'yar cikinta to Allah ya kiyaye gaba. ita kuma Allah ya shirye ta karfe bakwai da rabi daidai tahir ya yi sallama da su sannan ya tafi airport duk rins a ɓace yake saboda ba za su koma yau ba kenan hakan na nufin Laila zata sake misin zuwa school gobe Monday yana yin magana kuma ya san ummi za hau shi da faɗa washe gari su ma karfe bakwai suka kama hanya suna so su isa Abuja da wuri saboda Nafisa da yara jirgin shida za su bi zuwa Port Harcourt tunda yaran ba su samu hutun makaranta ba ba su suka isa Abuja ba sai ana sallah azahar bayan sun karasa gida kowa ya kama ɗakinsa don ya ya ɗan huta da ma mama Hauwa ta yi musu girki don haka suna gamawa suka fito cin abinci bayan sun gama sai suka koma falo Tahir ya kira Umar take sanar da shi sun sauka ya ce zai zo gidan idan ya baro clinic karfe biyar ya baro clinic ya nufo gidan damar redi su fisa sun gama shiryawa ɗaukar su kawai yayi bayan sun gama sallama da su ummi sannan suka nufi airport kafin su shiga jirgi na fisa ta samu ta ja yo laila gefe sannan ta buɗe handbag ɗinta tare da ɗauko wani leda a ciki ta mika ma laila ba musu laila ta amsa tana kokarin tambayar menene nafisa ta ce mata ki ringa damu damawa da madara kullum kina sha safe da yammacin. tuntuni nake so in baki to ban samu keɓewa da ke bane da akwai tsumi shi ma yana da kyau sosai zan aiko da shi gidan ramla sai ki je can ki amsa kuma ki tabbatar kina amfani da ruwan zafi an ki yawaita shan fruit dan na ga mijin nan naki cingom ne cike da kunya laila ta yi ƙasa da kanta jin abinda da mamin ta ce nafisa ta sa hannu tare da ɗago fuskar ta ta ce ke ba kunya tsakanina da ke wannan shine kaɗai gatan da zan iya yi miki kuma don allah laila ki koyi ki yi ƙoƙari ki ringa amfani da shawarwarin da muka baki kin ji ina ƙara jaddada miki banda raki banda gudun miji laila sai kin dage sosai in ba haka ba duk wannan soyayyar da ake maki za a daina duk magungunan nan da na aiko miki da su kuma ki tabbata kina amfani da su yanda ya kamata Allah ya ƙaro zaman lafiya ya kawo zuri'a ɗayi ba tana rufe baki sai kawai ta ji laila ta yi hugging ɗinta tana hawayen farin ciki ta ce thank you so much mummy i love you Nafisa ta ɗago ta tana murmushi ita ma ta ce mata I love you more than jarkin kuka. Yanzu bari mu tafi sai mun yi waya Laila ta ɗaga mata kai har yanzu bata daina murmushi ba. Wani sal amin na nufo inda suke Nafisa ta ce yi maza ki sa wannan abun a jaka. Kuma ba cewa nake je ki ta sha a gaban shi ba kar ma ki kuskure san kina shan wani magani kina ji na. Laila ta sa maganin a handbag ɗinta tare da ɗaga mata kai daidai su alamin suka karasu su nan nan ta kama ni hebba suka nufi jirgin da za su shiga dama sun riga sun yi sallama da tahir ɗin ita kuma laila juyawa ta zuwa inda yake jiranta ta buɗe mota ta shiga shi ma ya shiga sannan suka ɗauki hanyar gidansu don sun riga sun yi sallama da su ummi akan hanya yake faɗa mata ya yi magana da ay gambo ya kuma amince zai yi mata makeup ba ma ita kaɗai ba duk wanda suka yi missing test ɗin zai yi musu gobe idan sun je school zai faɗa musu date da kuma time da za su yi laila ta ji daɗi sosai har ba ta san time ɗin da ta matsa jikin shi tare da manna masa kiss a kumatun shi ba tahir na murmushi ya ce mata allah ya baby idan kika sa mu kai azdan ba ruwa na ki san effect ɗin wannan kiss ɗin naki ba ko laila na smiling har yanzu ta juya idanunta ta ce tana cewa kai dadi yanzu dan wannan fake din ne zai sami ya tana rufe baki tahir ya ce ba za ki gane ba ne baby komai naki is special komai naki is different shi yasa dan abu kaɗan za ki iya kai min karo saboda haka a taimaka a daina juya min idanun nan ki bari idan muka isa gida sai a yi duk abin da za a yi har kis ɗin ma yau sai kin koya min ya karasa maganar tare da kashe mata ido ita kuma ta saki murmushi mai sauti nan ta maida ta kan titi har cikin ranta ta ji daɗin maganar da yake faɗa wai abu kaɗan za ta yi yake kai mai karo hmm, gaskiya dadi sai a bar haka kwanaki suka yi ta gangarawa suna zama satuka satuka suna komawa watanni yayin da tuni laila sun gama exam sun yi hutun sati uku har sun sake juyawa second semester wanda ita ma tana gab da ƙarewa karatu suke yi ko ina da ina don laila gani take yi da kamar ma ba karatu suka yi ba friendship ɗinsu da hanan kuwa kullum ƙara ƙarfi yake yi cikin hutun da suka yi hanan ta zo gidanta ita ma kuma ta je nata gida don ba su taɓa zuwa gidan juna ba tsakaninta da tahir kam za a ce alhamdulillah don soyayya ne mai ƙarfi ya sake shiga tsakaninsu yana kulawa da ita sosai ita ma kuma tana tattalin kayanta duk abin da yake so tana iya bakin ƙoƙarinta ta ga ta yi mai shi sannan ta daina ƙin amincewa da shi zuwa yanzu ta san daɗin harkar sosai sai dai shagwaban ne dai har yanzu ana nan ana taɓawa suna concentrating kan junansu sosai wanda hakan ke sake ƙarfafa ƙaunar da ke tsakaninsu a ɓangaren girki sai hamtala don zuwa yanzu za a iya kiranta very good cook saboda yadda ta mai da hankali sosai da sosai kuma alhamdulillah yanzu ba ba kalar abincin da ba za ta iya yi ba dama komai na duniya sai dai mutum bai sa kansa zai koya ba yau ya kama sunday gaba su suna gida shi Tahir yana falon sama yana aiki a cikin laptop ɗinsa ita kuma daga shiga ɗaki ta ɗauko wayar da kawai ta ɓingire a wurin tana barci tahir ya ajiye system ɗin shi ya nufi ɗakin nata don gani abin da ya hana ta fitowa tun ɗazu da mamaki sosai ya yi tsaye yana kallon yadda take baccin hani'a. rabin kafar ta na kan gado sauran rabin kuma na ƙasa ya ƙarasa kusa da ita a hankali tare da zaunawa kusa da ita a hankali ya kamo hannunta ɗaya ya riƙe cikin nashi idanunsa kuma nata na ta aikin zagaye fes ɗinta da kallo hannunta da ke cikin nashi ya saki sannan ya sa hannun ya ɗora daga kwancen da take tare da ɗora ta kan laps ta buɗe idanunta a hankali tana kallonsa sai kuma ta curo baki tana faɗin bacci nake ji please yana girgiza mata kai yace ba zan bari ki bacci ba da yamman nan baby tashi muje falo in kunna miki mugu ki kalla a hankali ta sake turo bakin ta ce ni dai a'a please I want to sleep Tahir yayi shiru yana ƙare mata kallo kawai lokaci ɗaya kuma sai ya saki murmushi sannan ya miƙe zuwa closet ɗinta ya ɗauko mata zumbulalen hijab ya dawo inda take ya shiga sa mata hijab ɗin sai da ya gama sa mata sannan ya ɗaga ta cak ya yi waje da ita ya sauka ƙasa sannan ya fita waje ya buɗe mota ya sanya ta ciki sannan ya sake komawa ya kulle gidan ya koma wurin motan shi ma ya shiga har yanzu kuma Laila bacci take shi ko yana driving yana juyowa yana kallon ta har yanzu murmushi ya kasa barin fuskarsa, sa addu'a yake Allah ya sa abin da yake zato ya zama gaskiya sai da ya isa clinic ɗin shi sannan ya yi fakin ya juyo yana kallonta tare da kamo hannunta guda ɗaya ya manna mai ke sai ta shiga buɗe idanunta a hankali sai kuma ta miƙe zaune tana kalle kallon wurin ta ce dadi ina ne na a nutse ya ce da ita clinic ta sake turo baki ta ce mishi dadi ni ka kai ne mu siyo askirin ɗin da ka ce za siya min yunwa nake ji ta ya limshe ido tare da ɗora ɗaya hannun nasu kan platomi ɗinta ya ce no motion ice cream baby i can Rick losing my child ta sake turo bakin ta ce I promise you won't lose me daddy daddy kawai ina so in sha ne dariya sosai tahir ya saki jin abin da ta faɗa wato ita bata ma fuskanci abin da ta yake nufi ba kenan sai da yayi mai isar shi sannan ya ce mata ki yi haƙuri baby shan askirin ya ƙare kamar zata sa kuka ta ce why dali ya ce na faɗa miki ba zan iya bari wani abu ya samu child ɗina ba tace to dadi tun da can da nake sha wani abu bai same ni ba sai yanzu tahir ya lumshe ido ya buɗe yace mata wace ce ke a na? a hankali tace ce wa baby yana shafa cek ɗinsa ɗanta yana murmushi ya kai bakinsa daidai kunnen ta sannan yace ce yes you are my baby and not my child i'm talking about my very own flesh and blood lokaci ɗaya laila ta zara idanu tana kallonsa ta ce ban gane ba dadi tahir ya kai bosa sai ya ɗora kan cikin cikinta idanunsa cikin nata ya ce I think you are pregnant you are pregnant sake zara idanu ce tana girgiza kai ta ce kamar ya pregnant daddy ni wallahi ban gane ba sai da ya saki murmushi mai sauti kafin ya ce mata amin you are carrying my child my own blood yana rufe baki Laila ta fashe da wani irin kuka har da ɗora hannu a kai tana faɗin na shiga uku na lalace shi kenan yanzu ba zan samu damar ci gaba da karatu na ba wayyo Allah na wayyo mami wayyo ummi wayyo umma wayyo dan Allah ku taimake ni tahir yayi azama sanya ta jikinsa gami da toshe mata baki yana dariya ƙasa ƙasa gami da bubbuga bayanta da ɗaya hannun nasa ya ce mata menene abin kuka kuma baby what is the meaning of wannan ihun da kike yi yana gama magana ta ce dadi ciki hana karatu yake yi wallahi yace ce how do you know ta ce friend ɗina Hanna tun da ta samu ciki har yanzu ba ta iya yin karatu sosai kullum cikin rashin lafiya take na san nima ma shikenan nawa karatun ya zo ƙarshe tahir na murmushi ya ce come on baby ya kike magana kamar ba medical personnel ba laulayi ai kowa da irin nasa bibi ma ke ba za ki laulayin ba kuma ana fita daga fes ta mista ake samun sauki ai ta ce ta ce duk da haka dadi ni dai am scared ya ɗago ta daga jikinsa tare da rufin fuskar ta ya ce mata don be scared abinda ma ba mu tabbatar da cikin ba shi sa na kawo ki clinic saboda a yi test mu gani ya faɗa mata kawai don hankalin ta ya kwanta amma Boshua ya san ya hango ƙaramin ciki a tattare da ita kun ji sai ka ce ma yi. da gaske doctors na da wannan talent ɗin akwai wani doctor da na taɓa aiki da shi a wani asibiti irin yana duba outpatient sai wata mata ta shigo ita ma mara lafiya ce amma ko complain ta bai gama saurara ba ya ce a raka ta ward a bata gado idan ya zo yin ward round da safe zai duba ta matar tana fita doctor ɗin ya ce min she will die ni dai ban ce komai ba saboda ina ga kamar she is lying wallahi the next day ina shigowa ward ɗin naga ana fitar da gawa na ce wace ce ta mutu haka ce patient ɗin da isa ya yayi admitting jiya na mamaki sosai so da gaske doctors a amazon suna iya gane abu without conducting any test haka ya buɗe mota ya fita sannan ita ma ya buɗe mata ta fito ya kama hannunta cikin nasa suka shiga clinic ɗin mutanen da ke cikin asibitin suka yi ta kallon sa suna yan kuskus su wasu sun san ya aure ta wasu kuma basu sani ba har suka shiga Alberto hannunta na cikin nasa suna fita daga ciki kuma suka shiga ofis ɗinsa ya zaunar da ita kan tirisita sannan ya yi handling da ke ofis ɗin ya kira central lab kansu aiko mai da sample bottle akwai test da yake so a yi mishi emergency ba ɓata lokaci kuwa ɗaya daga cikin ma'aikatan lab ɗin nashi ya zo da sample bottle ya har da su da 5 cc syringe wanda zai yi amfani da su wajen ɗaukan sample ɗin tahir da kansa ya karɓa sannan ya ɗauki blood sample ɗin nata da kansa tana ta rusa kuka kamar wanda aka yi ma operation shi kuma tahir ya ba da sample ɗin ya ce pt yake so ayi yanzu yanzu yanzun nan ba musu gayar ɗin ya karɓa sannan ya fita tare da komawa lab ɗin shi kuma ta ya sa kusa da ita ya zauna tare da sanya ta jikinsa yana shafa bayan ta ya ce am sorry kukan ya isa haka yana rufe baki ta ce daji wallahi akwai zafi yana dariya gami da girgiza kai ya ce wannan idan aka zo lebo ban sanya za a yi ba aiko ta sake rushewa da kuka har da su bubbuga ƙafafu ya kama ƙafar nata da sauri shi ma kamar zai sa kukan ya ce mata baby mana don haba baby da wannan buga kafafun da kike yi ita dai tana cigaba gaba da kukanta sai ya rungume ta gam ya shiga hura mata iska cikin kunnen ta kafin ya ce to i'm sorry ki haƙuri kin ji i'm so sorry bar kukan after like wani awa aka kawo mai result din ya karɓa sannan ya shiga buɗe fa fefan a hankali idanunsa suka sauka kan inda aka rubuta positive sai daga ƙasa kuma aka rubuta rungume takardar ya yi sosai lokaci ɗaya kuma hawayen farin ciki suka sauke suka wanke masa fuska yanzu shi ne zai yi ɗan kansa ɗibi za ta haifa mai ɗa alhamdulillahi allah astaghfirullah subhanallahi masha allah la ilaha illallah abubuwan da yake ta maimaitawa kenan kamar zautacce duk addu'ar da ya zo bakin zai yake kuma har yanzu yana rungume da faifan yana hawaye Laila dai na zaune gefe tana kallon ikon Allah san ba ta yi tunanin kukan farin ciki ba ne ita a tunanin ta cikin ne babu shi yasa yake wannan kukan shi kuma Tahir miƙewa ya yi da sauri tare da zagayowa tsakiyar ofis ɗin ya fuskanci alƙibla kawai sai ya durƙusa ya fara sujudu shukur yi yake yana ƙarawa har yanzu kuma bakinsa bai bai furta alhamdulillah da salati ba sai da ya gama sannan ya miƙe tare da sowa inda take ya miƙar da ita tsaye kawai sai ta ji ya yi ɗinta so tight kamar zai maida ta cikin sa hawayen shi na sauka kan fuskarta kan kafaɗar ta yake yana cewa baby it is positive it is positive baby you are two months pregnancy you are carrying my own child baby thank you so much thank you so much baby I love you very much sai kuma ya sake ta da sauri tare da durƙusawa nan ƙasa a hankali ya kai hannu tare da ɗaga ta sama ya shiga manna wa cikin nata kiss all over har yanzu kuma bai bar hawaye ba he just Believe ne zai yi ɗan kansa from this loving Song, Wato a duniya samun ɗa ko ‘ya, from the woman da kake mugun so a rayuwarka is blessing. He can thank thank thanks Allah enough for all this he is forever grateful. Sai da ya gama kisses ɗin nashi sannan ya kama cikin da duka hannaye shi fuska ɗauke da tsantsan farin ciki ya ce you are Papa love you so much Papa love you so much I can't wait to hold you. ina so ki zama good girl okay this mommy of yours is somehow stubborn i want you to be a good girl kar ki dinga hana ta yin karatu kin ji sai kuma ya sake kisin din cikin nata yana i love you so much laila Laila dai shi tsoro ta tare da zuba wa sarautar Allah ido zuwa yanzu ko ba a faɗa mata ba ta san the result was positive. Ganin yadda yake magana da cikin da kuma hawayen da yake ya tabbatar mata is very he is very happy at this point ita ma sai ta ji is happy duk abin da zai sanya shi farin ciki haka ba ƙaramin abu bane kuma tana son duk abin da yake so don haka ita ma sai ta ji tana ƙaunar cikin shi she just can't wait ta haihu ta ga dawa bebin zai yi kama ta daga ido tana kallon sa with a smile ta ce wani ya ce maka it's a girl ni baby boy nake so wanda zai yi kama da kai tana rufe baki tahir ya sake hogin nata yana cewa no baby baby inshallah it is a girl i want a baby girl just like you i want a pamper and spoil ha kamar yadda na yi miki dariya kawai ta saki without saying a duk shi kuma ya miƙe tare da kama hannunta ya ce let us go dama abin da ya kawo mu kenan ba mu so ta bi a baya sai da ya yi locking office ɗin sannan suka shiga elevator da zai mai da su first floor suna fita ya sake kama hannunta har cikin mota ya buɗe motar ya shiga bayan ita ma ya sanya ta ciki har zai tada motar kuma ya ji ba zai iya tafiya without telling Umma wannan good news ba don haka ya zaro phone dinsa tare da dialing number ɗinta tana fikin ya ce mata Umma albishirinki to masu sauraro bari mu dakata a nan sai Allah kai mu lokaci na gaba sai mu ɗora daga inda muka tsaya kusance da Maman Kara TV a koyaushe kada ku manta da subscribe da liking da kuma sharing na barku lafiya.